assalamu alaikum wa rahmatullah suna na fi zuba wanda aka fi sani da official karo na farko da zan fito na yi magana da yawon kungiyar arewa comedian saboda irin yadda rikici ke ta faruwa wanda tun ajiya muka yi kokarin mu ga mun daidaita abun amma allah bai yi ba duk da cewa akwai wanda mun fahimci shine ba shi da gaskiya akan wannan tafiya musamman yadda ya fito yake yin boys da cewa ya cinye kuma ya ɗauki kuɗinsa na wannan na ƙasa ko wani kaza ko yake ta faɗa wasu kurci marasa daɗi to a gaskiya idan a ce ina da dama akan wannan kuɗi da a ce ni ne na bada su to ko awa ɗaya ba za su yi ba ko a ina yake sai ya da wannan kuɗi saboda ya ci amana kuma ba wannan ne karo na farko da ya ci irin wannan amana ba kusan kowa ya riga ya san shi a cikin tafiyar kwankwasiya kuma wadda kwankwasiya ta taimake ka gida da waje ta rufa maka asiri kake ta wannan abubuwa wanda har mai girma jagoran mu ya dauke ka ba iya Kano bai tsallaka da kai ragowar state state da muke da su a Najeriya domin a taimake ka a yadda kake kokarin tasowa ina duk da cewa shi mai gidanmu ba mutum ne wanda yake ɗaukar kuɗaɗe ya bayar ba amma zai maka hanya wanda za ka samu kuɗaɗe a cikin rayuwarka ko kuma ka samu hanya wadda za ka gina rayuwarka to alhamdulillahi wannan abubuwa kowa ya san cewa an san jagoranmu da aikata irin waɗannan abubuwa sannan kuma ka tsallaka ka je tafiyar a tiku wanda ka je kai gama abin da za ka yi a washe garin ranar kuma ka ganka a gurin taron bola ahmad tinubu wanda kai da kanka ka fara hararen kunyar gayyatar mutane da za su zo gurin nan saboda har an ka fara cewa mutane za a ga kana wata irin siyasa to dukkanin dan siyasa ko wanda ya san me yake a siyasa ya cire ka daga shafin siyasa wanda kuma dole ne kungiyar mu ta dauki mataki ba za ka zubar mana da darajar kungiya ba ko kuma ka maida mana hannun agogo baya kamar yadda muka taso muka kara dawo da darajar arewa comedian kamar yadda ake damawa da kungiyoyin mawaka da kuma kungiyoyi na na yan fim yadda ake kokarin su ga sun yi promoting su ba da gudunmawar a harkar siyasa to mu ma arewa comedian muna da wannan dama kuma za mu tabbatar da mun yi hukunci daidai da abin da kai saboda wannan ba shine karo na farko da za ka je ka karɓi kuɗin wannan ɗan siyasa da zumma za ka mai talla a ranar da kuma ka karɓa ka zo ka fara mai bore ko kuma a da ka ji kuɗi ya shiga hannunka ka tunkata da ƙayar baya kana ta soko maganganun da bai dace ba kuma inda a ce ina da hannu ko ina da ruwa da tsaki akan wannan kuɗi da kaga yadda ake yin irin wannan abubuwa amma mun ji daɗi yadda muka haƙurƙurtar da malam hudu kuma muka gaya mai cewa ya goge wannan bidiyo ya yi haƙuri kuma za mu duba za mu bi mai haƙƙinsa in dai akwai haƙƙinsa a ciki domin in muka samu dama kuka aika takarda ta isa ofishin aka tabbatar mana cewa kuɗi naku ne na ku biyu ko kuma naka ne ma to insha Allah wannan kungiya sai iya inda karfin ta ya kare domin karɓar maka haƙƙinka a ko ina yake wanda babu wani wanda zai zo ya irin wannan ikirari ko yana tunanin shi wani ko kuma wani a'a zai yi amfani da wata damar da yake da ita ya danna haƙƙinka ko kuma ya nuna ma shi ya fi ka buɗewar ido to akwai Allah kuma akwai wa'anda za su taimake ka ɗari bisa ɗari akan irin wa'annan abu muna fatan za ka bari mu duba domin ɗaukar wannan mataki a gangame da wannan abubuwa da yake faruwa sannan kuma akwai wa'anda ya tsatsomo su kuma ya ci musu mutunci musamman wa'anda suke tare da shi wa'anda an taimake shi ya san ɗari bisa ɗari a rayuwarsa wadda a harkar industry ma an manta da shi an tattara shafin shafinsu an rufe suka yi kokari suka yi promoting suka dawo suka tsaga cikin ayyukansu wanda zai taimake shi suka sassanya shi domin su ga ya dawo hayyacinsa to ka san dama matsalar taimakawa malam ma to ko da ke malam ci na ma kama sunan wani yare saboda wannan karamin abu da ita so ba amma ka sani cewa dukan mm, abin da kai duniya ta ji kuma mahukunta su ma sun ji kaga ka kama mana gurin gabatar da wasu ƙorafe-ƙorafe ko gabatar da wasu shedoji sannan kuma insha Allah wannan kungiya za ta gaggauta ɗaukar mataki a kanka saboda irin yadda ka fito ba bisa ka'ida ba ba bisa tsari ba a garin Kano kowa san cewa in za ka yi wasu abubuwa na social media akwai hanyoyi da ake bi kafin a je a ga sakin wannan abu kake ta ɗuɗɗura manyan mutane a shari'a da kuma nuna cewa ka ci bilis kuɗinka ne kuɗin ƙasa to za ka gani kuma na san shi kansa idan yana mutunta kansa ko kuma idan ya san haƙƙin kansa na san ba zai bar ka da wannan haƙƙi nasa ba kuma shi ma excellency na san za ka yi wa zai wahala ba ka maida mai da wannan saƙon nashi ba saboda irin yadda ka zo kake mai godiya da zagi a bayan gida to insha Allahu za mu ɗauki mataki nan da ba da jimawa ba